Ku daina hana mu ɗaukan mataki a kan ɓarayin ma'adinai da sunan kare haƙƙi, ji Bola Ahmad Tinubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar Kahuhu Arewa TV. Idan kuka fara ziyartar wannan channel ta Kahuhu Arewa TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ku daina hana mu ɗaukan mataki akan ɓarayin ma'adinai da sunan kare haƙƙi, Tinubu. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewar ƙasashen Afirka ba za su amince da yadda manyan ƙasashen duniya ke amfani da sunan kare 'yancin bil'adama wajen hana su ɗaukar matakan da suka dace domin bunƙasa ɓangaren tattalin arziki su ba, da fuskar hukunta masu kwashe ma'adanai suna ficewa daga nahiyar suna bi ta barauniyar hanya. Tinubu ya kuma bayyana cewa fasakorin makaman da waɗannan manyan ƙasashe ke ƙerawa zuwa nahiyar Afirka na matuƙar illa wajen durƙusar da tattalin arzikin ƙasashen da yake yankin da kuma hana zaman lafiya. Shugaban Najeriya ya bayyana hakan ne lokacin da yake ganawa da Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, antoni Guterres, a birnin New York. inda ya ce ƙasashen Afirka na fuskantar matsalar ɓarayin ma'adinai da ke lalata filaye tare da gurɓata muhalli, inda suke kwashe zinare da sunan ma'adinai da ke ƙarƙashin ƙasa zuwa ƙasashen da suka ci gaba a daidai lokacin da ake barin yankunan da ake su cikin tashin hankali. Bola Ahmad Tinubu ya ce a daidai lokacin da ake kare hakkin mutanen da ke wannan aika-aika ya kuma dace a kare namu mutanen da ke waɗannan yankuna wajen kare lafiyarsu shugaban ya ce ba za su yarda da yadda duniya ke musu ca ba kan kare haƙƙin bil'adama lokacin da suka ɗauki matakin kare lafiyar jama'arsu saboda haka yake buƙatar haɗin kai domin magance wannan matsala Tunubu ya buƙaci sauya fasalin Majalisar Ɗinkin Duniya ta yadda za ta daina zama dandalin muhawara zuwa ɓangaren zuwa bigiran da za a dinga tattaunawa manyan batutuwa da suka addabi duniya da kuma sama musu mafita. Shugaba ya ce ganin irin talauci da ya addabi ƙasashen Afirka da kuma matsalar tsaro da ayyana ta'addanci da ke faruwa Ya zama wajibi shugabanni su yi aiki tare domin kawo duk wanda ya kauda kansa daga Najeriya na yi wa kansa illa ne kawai. Tinubu ya shaida wa guretas cewa ya yi fafutukar kafa dimokuraɗiyya, an kuma tsare shi saboda haka, ya yi da ya ce yanzu da ya zama shugaban ƙasa, zai taimaka wajen ganin dimokuraɗiyya ta samar da irin ci gaba da Najeriya da Afirka ke buƙata cikin gaggawa. Bola Ahmad Tinubu idan ba ku manta ba tsohon ɗan gwagwarmaya ne wanda ya sha ɗauri a da an sha kama shi da kuma barazana da aka yi da ire-irensu wanda suke ikirarin kafa demokuraɗiyya a zamanin mulkin soja. Tuni dai shugabannin Afirka suka fara cire tsohoro tsoron Turawa na gaya musu abin da ya dace su kuma sun fara ganowa cewa babu wata matsala da take addabar Afirka irin Turawa na Amerika da kuma na Turai Europe kenan. Sun ce tuni za su sa kafar wando ɗaya da duk wanda yake sa musu baki akan kare kasarsu da a kama ɗan ta'adda ka ji wani ya fito yana cewa a kare hakkin bil'adama. Ka sharka ka tashar ku sai mu haɗu a bidiyonmu na gaba. Mun gode.